yanzu haka dai za a iya cewa kakar Fatima mai zogale ta yanke sakarta domin kuwa fitaccen mawaƙin nan wato Dauda Kahutu rarara ya sha alwashin baima Fatima mai zogale jari sannan kuma zai nema mata dukkanin wajen da za ta fara sana'a a jihar Kano tun da fari da yi Dauda Kahutu rarara ya saki wata waƙa mai suna Fatima mai zogale lamarin da ya ja hankalin ɗaukacin al'umma kasancewar sun san cewar fitaccen mawaƙi dauda hutu rarara babban kwastoma ne wajen cin zogale a wajen fatima kuma duk da cewar fatiman ba wata bace wacce za a zuzuta sai kwatsam aka ji mawaƙi dauda kahutu rarara ya yi wa fatima mai zogale waƙa wanda ya waƙe ta ƙwarai da gaske a cikin wannan waƙa tashi mai taken fatima mai zogale wannan waƙa da dauda hutu rarara ya yi wa fatima mai zogale tabbas ta ɓata ran uwar gijiyar Fatima mai zogale wato Hajiya Aisha wato uwar gidan Fatima mai zogale abin da ya kai da har kore ta daga wajen aikinta wannan lamari ba ƙaramin ɓata ran Fatima mai zogale ba wanda daga baya har ta yi da na sanin yi mata wannan waƙa da aka yi wadda ta ja mata ta rasa kasuwancinta. To sai dai bayan labarin korar Fatima mai zogale ya karaɗe shafukan sada zumunta Tuni wannan labari ya je gaban fitaccen mawaƙi wato Dauda Kahutu Rarara. Inda nan da nan Dauda Kahutu Rarara ya ce a nemo mai Fatima mai zogale, wanda ya sha alwashin bata jari tare da nema mata wani sabon wajen da za ta fara sai da zogale a cewar mawaƙin kuma yanzu haka ana nan ana ci gaba da yaba wa mawaƙin bisa namijin ƙoƙari da ya yi na bawa Fatima mai zogale jari tare da nema mata wajen da za ta fara sai da zogalanta tuni dai aka jiyo uwar gidan fatima mai zogale wato hajiya aisha ta fito ta musanta zargin da ta yi wa zargin da ake yi mata na cewar ta kori fatima mai zogale kamar yadda ta faɗa a wani babban bidiyo da ta fitar hajiya aisha ta ce jiya da daddare fatima ta same ta ta ce ta bar aiki saboda aurenta ya matso ta ce ita dai ba ita ta kori Fatima ba Fatima da kanta ta ce za ta bar aikin sayar da zogale sakamakon aurenta ya fito sosai dai a wani bidiyo an tsinci Fatima mai zogale wanda take cewa wannan batu ba ba haka yake ba wani gidan Fatima ce ta kore ta daman ta taɓa korarta a karo na farko to a wannan karan sakamakon waƙar da aka yi mata nan ma ta ƙara korarta daga wajen sayar da zogale a nan muke addu'ar ubangiji Allah ka rufa mana asiri ka zaunar da mu lafiya amin summa amin